Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. ‘Yan uwa barka da wannan lokaci da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda muke kawo muku shirye-shirye a wannan channel mai albarka, lokuta zuwa lokuta mukan kawo muku wasu magunguna sadidan waɗanda mujarrabun ne an gwada kuma an ga waraka da izinin Allah a yau za mu kawo muku magani ne kan larurar fitsarin kwanci fitsarin kwanci ga yaro ko ga babba an doki yaro an daka an daka bai daina ba an yi magani an yi magani bai daina ba ko kuma budurwa kaga tana fitsarin kwanci ko saurayi yana fitsarin kwanci wannan larura ce mai matukar girma maganin ba wani magani ba ne mai wahala amma muna buƙatar ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa a wannan channel namu domin ganin shirye-shiryen sannan abun sadakan wannan magani da za mu bayar shine kai shiyarin wannan bidiyo don wasu masu amfana wanda ya amfana shi ma ya sake yin shiyarin don wani ya amfana wannan shine abun sadakan magani abun da za ka nemo shine wannan ciyawa da take jikin bidiyon nan ita za ka nemo wannan ciyawa wadda aka gani mun daura a bidiyon nan idan aka samo ta to aiki ya kammala ana ƙone wannan ciyawar a ɗibi tokar a jiƙa a ruwa a tace ta a ba mai larurar fitsari za a samu nasara in sha Allah sunan wannan ciyawar wasu suna kiranta da kyasuwa kyasuwa wannan ciyawar ita za a ɗebo a ƙona ta a ɗebi tokarta in an ɗebi tokarta sai a na bawa wanda yake fama da wannan larurar yana sha a daure a jarraba insha Allah za ku ga amfanin wannan ciyawar wasu suna kiranta ciyawar kyasuwa insha Allah za a ga nasara muna godiya kar a manta dai a yi subscribe sannan a danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗaura abu domin 'yan uwa su amfana Allah ya ba da ikon jarraba wannan magani kuma Allah ya yarda magani ya yi aiki